الأول حديثي نفركو عن عمر بن الخطاب دقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله يقال مش يرده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عمر يتي للي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي الأعمال بالنية ayyuka da niyyarsu suke tafe wannan wata riwaya ce ta bukhari wadda mai wake kin saba da cewa innamal a'malu binniyati daidai ne wannan ma wata riwaya ce ta bukhari amma nan al'amalu ayyuka binniya kowanne daga cikinsu sai an samar mushi da niyya abin da ake nufi da niyya a nan jama'a abu biyu ake nufi niyyar farko ga aiki ita ce a samar da tsarkin zuciya ya zama allah kaɗai aka nufi niyya ta biyu ita ce bambance ibadoji tsakanin farilla da nafila yanzu misali idan aka samu wani alhaji ya ɗauki naira dubu goma ya bayar wannan dubu goman zakka ce kyauta ce sadaka ce sadaki ne bashi ne ya biya ko kuwa wata siyayya ce ya ainihin fara kasa mata kuɗi kun niyya ce kawai yanzu za ta bambanci don haka ita niyya ana amfani da ita da nufin samar da tsarkin zuciya kenan a matsayinki na mace baiwar Allah duk abin da za ki ki don Allah kar ki don wani matakin farko kenan mataki na biyu duk abin da za ki ki san abin da za ki din don ki iya kudurta niyyar da za ta bambance miki da wanda ba shi ba sallah a zahar da sallar la'asar menene bambancin su niyya sallar nafila da ake ta tahiyatul masjidin an shigo masallaci bayan magariba da sallar asuba me su niyya menene bambancin sallar witiri mai raka'a uku da ainihin sallar magariba niyya sannan sai dan wasu abubuwa da ba a rasawa abinda nake so in ce a nan niyya idan aka faɗe ta a wurin malamai masu zuhudu da wa'azi da tarbiyya ana nufin tsarkin zuciya da yi don allah niyya an aka faɗe ta a wurin malaman fiƙihu ana nufin bambance tsakanin ibada zuwa ibada don haka aka ce wannan sallar da kai baka yi mata niyya ba ana cewa ne baka samar da tsarkin zuciya ba ana cewa ne wannan sallar baka bambance ta da ita da sallah a zahar ba sannan ita niyya dinnan jama'a ba a yin ta a baki ana yin ta a zuci ne kuma niyya tana shiga cikin sallah sallah sai da niyya azumi sai da niyya zakka sai da niyya hajji sai da niyya aure ma sai da niyya a ƙarƙashin waɗannan abubuwan duk wanda aka rasa niyya a ciki to bai yi ba sallah ce ka zo ka kabbarta allahu akbar niyyar da ke cikin zuciyarka ita ce niyyar magariba amma ita sallah kuma la'asar ka yi to kaga ba ka yi sallar la'asar ba a nan ka yi magariba ba domin shi aiki sai da niyya ita kuma niyya sai an samu mata da aiki to kayi niyyar magariba amma baka yi aikin sallar magariba ba sannan kuma kayi sallar la'asar amma ita kuma baka yi mata niyya ba don haka kawaye gari baka da dukkan guda biyu don haka niyya tana shiga cikin komai a cikin rayuwa jama'a ku yi kokari duk abin da za ku yi ku rinka yin shi saboda Allah ku cire riya ku cire sum'a wani malami mai suna al'imamu abdulrahman abdurrahman ibnu mahadi yake cewa na so a ce duk malamin da zai fara rubuta littafi ya fara da wannan ainihin hadisi domin wannan hadisi akwai ishara zuwa ga tsarkake niyya game da duk abin da malami zai rubuta ko kuma mai aiki zai aikata sannan imamun shafi yana cewa wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda uku waɗanda matsayinsu a musulunci kamar matsayin dutse ne guda daga cikin duwatsu guda uku da ake wa tukunya murhu da su dukkan tukunyar da take zama akan murhu guda uku ko kuma tubali guda uku na murhu in aka wayi gari ta koma tana da tubali guda biyu ba za ta zauna ba don haka duk inda musulunci ya kai ya komo jama'a da wannan hadisin ake aiki to daga cikin abubuwan da hadisin ya bayyana ya ɗauko mana labarin wasu abubuwa da suka rinka faruwa dangane da hijira zuwa ga allah da manzan allah ita hijira ana tafiya ne zuwa ga allah sannan ana tafiya ne madina a je wurin manzon allah sallallahu alaihi sallama ma'anar zuwa ga allah shine a tafi inda allah ya ce a je da haka kuka duba hijirar farko da aka yi an tafi inda allah ya ce a je ina ne kasar habasha ethiopia amma manzon allah baya nan don haka wannan hijira ce zuwa ga allah amma zuwa ga manzon allah fa wannan ba a je ga manzon Allah ba don manzon Allah ba a can yake ba sai dai an bi umarnin shi amma da manzo Allah ya dawo madina to hijira da aka yi an yi ta ne zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzan Allah zuwa ga Allah shine can Allah ya ce aje kuma an je zuwa ga manzan Allah kuma shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana can wannan hijira da ake yin ta saboda Allah kuma a tafi zuwa ga Allah a tafi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wasu suka fara yin hijira saboda suna da masaniyar in kai hijira ka koma madina za a ɗauki tsaleliyar mace a baka za a ɗauki makudan kuɗi a baka za a ɗauki ainihin rumfa kasuwa a baka za a baka gona za a yi maka alherai masu ɗimbin yawa to sai aka fara samun 'yan duniya kuma sai suka fara shigowa cikin harkar hijira sai na umar allah ya ƙara mishi yarda ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya fuskanci haka shi ne a ranar juma'a ya tashi ya hudu ba ya faɗi wannan hadisi ya ce duk wanda ya hijira ya taho zuwa ga Allah da manzan Allah to hijirar shi ta tabbata kamar yadda ya yi ta amma duk wanda ya hijira saboda ya samu duniya idan ya samu duniya iya raban shi kenan in bai samu duniya ba ya yi asara biyu wanda ya hijira don ya samu wata mace in ya samu matar iya raban shi kenan in bai samu ba kuma ya yi asara a yanzu haka na faruwa kiristoci da dama suna shigowa cikin addinin musulunci da tunanin cewa ana ba da jali a musulunci da tunanin cewa ai matar gwamna kaza tana ɗinka riguna da littattafai tana bayarwa sannan tana nema wa mata aiki sannan shi kuma gwamnan yana ainihin samarwa da mazajen da suka musulunta babura da injin niƙa da injin ruwa don haka sai ga mutane suna musulunta don abin duniya amma matsala nan ita ce idan ya faru ka musulunta ta wannan hanya amma daga baya ka gane kuskuren abin da ka yi idan ka zo ka kyautata imanin ka ba wanda zai ce ka bai ba musuluncin ya yi amma abin da ake cewa shine ka yi hijira ba dan Allah ba kuma ka dore a matsayin ba dan Allah ba to sa'an nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai sake bada labarin cewa wanda kuma ya hijira dan ya auri wata mace ko kuma don ya samu duniya to hijirar shi dai ta koma zuwa ga abin da ya hijirar zuwa gare shi haka duk wanda ya wani abu ba dan Allah ba to ba a nan duniya ne na dama take ba sai a lahira domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda di ya ɗauki ibadar da ake wa Allah a cikin hadithul qudusi Allah yake magana wanda di ya ɗauki ibadar da Allah ake wa ya je ya karkatar da ita zuwa ga wani wanda ba Allah ba manzo Allah ya ce sai Allah ya ce taraktuhu wa shirkahu sai in shi da shi da shirka shi bani da bukata wannan hadisi jama'a ya kai matuka. malamai sun tsaya sun tattauna wasu malamai ma kamar su ibnu taimiyya da suyuti sun ware shi su da guda sun yi mishi sharhi manyan malamai irin su ibnu rajab a cikin littafin shi jami'ul ulumi wal hikam da su ibnu hajar a cikin fatuhul bari da su badruddin al-aini a cikin umdatul qari sun ba da muhimmanci game da ainihin sharhin wannan hadisi kwarai da gaske muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi الحديث الثاني حديث نبي عن عائشة دقى عائشة رضي الله عنها الله يقارى متيردا السيدة عائشة تتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها امرأة من ذا الله يا شقو جدا عائشة سيسا موتمة تنا زوني أولن عائشة kala sai manzo Allah ya ce man hazihi wannan wace ce qalat sai ta ce fulanatu wance ce tazkuru min salatiha aisha ta ta ambata wa annabi irin sallolin da wannan mata take yi kala sai annabi ya ce mah ta bari ta daina irin waɗannan salloli alaikum ma tutiquna manzo Allah ya ce jama'a ku rinka yin abubuwan da za ku iya fa wallahi na rantse da Allah la yamallu Allahu hatta mallu. allah baya gazawa sai dai kuku gaza wa kana ahabba dini ilaihi ma dama alaihi sahibuhu addinin da allah ya fi so ko kuma addinin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi so shine addinin da mai yin addinin ya dimanta akan yin shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wato wannan hadisin jama'a idan muka ɗauko wata riwaya ta muwatta daga imam malik za ta taimaka mana mu fahimci yadda hadisin yake wata mata ce jama'a saboda son ibada sai ta zo masallaci sai ta rataye igiya da ta rataye igiya idan tana sallah in ta gaji sai ta ainihin wato yi langa abin da ake nufi da langa shi makale kafa ɗaya ana tana cikin sallah jama'a duba haka idan ta ji ta gaji ta gaji ta gaji sai ta ɗage kafarta in ta ɗage ƙafa ta haka tana sallah tana sallah to hannun ma sai dame ta saboda daɗewa a tsaye sai ta rasa yadda za ta sai ta shawara sai ta samu katako ko duka masallaci sai ta ɗaura igiya idan ta gaji ta gaji ta gaji sai ta ainihin rataya hannunta haka ta riƙe riwayoyin hadisin sun zo nau'i biyu nau'in farko ita ce da annabi ya shigo masallaci ya ce wannan igiyar fa sai aka ce ai ta wance ce wanda in yi sallah da daddare ta ce ta gaji sai ta ainihin rataye hannunta ta makale jikinta haka a wannan riwaya kuma gashi aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shigo cikin gida ne sai ya same ta daga cikin abin da wannan yake nuna mana ko dai matsalolin sun faru sau biyu ne ko kuma a lokaci gudan ne haka ya faru annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a masallaci ya ga ainihin wannan igiya ya sa aka cire sannan da ya shigo gidan kuma ya samu wannan mata ya ce wannan fa a sayida aisha ta ce a ah, matan nan ce wadda ake labarin irin yadda take sallar dare in ta gaji ta ɗage kafata ta ainihin rike igiya ta sama shine sai manzo Allah ya ce mah wannan ismu fi'li amrin ne a cikin nahau ismu fi'ili amrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab wato haka yake shi ba fi'ili ba ne shi ba ismi ba ne amma suna ne na fi'ilu amr tutun da ya zama suna na fi'ilu amr gashi da siga ta suna amma kuma gashi da yanayi na fi'ili domin mai tsawa ce ko umarni ne gashi an ɗaure mah bah irin wannan bah a ce o o ko madalla madalla misali ko kah kah amayar amayar misali to haka wannan mah to larabawa sukan ce mah mah bari bari ko mahimma bari bari mana duk larabawa suna abin nan to sai annabi ya ce mah ta bari Allah maɗaukakin sarki baya gajiya game da rubuta lada sai dai kai ka gaji domin tun da Allah ya bayi suke bauta mishi yake rubuta musu lada ko har yau bai gaji ba amma yanzu in kika fara sallah kika ce zaki sallah na fila raka'a miliyan ɗaya zaki gaji ko ba zaki gaji ba zaki gaji don haka allah baya gajiya sai dai ku gaji to a ƙarƙashin wannan ƙa'ida sai annabi ya ce in za ku ɗiba wa kanku ibada ku ɗibi wadda za ku iya dan kar ku gaza na haka so ake ibadar da za ki ɗiba yau ki yi ki huta gobe ki yi ki huta kullum ki dimanta to daga cikin fiƙihun da wannan hadisin yake nuna mana ashe wannan yana nuna wasu mata suna ziyarar matan annabi ko haka ne abin da ya sa akwai wasu malamai waɗanda suna hana a ziyarci matansu wanda wannan yana iya zama daidai yana kuma iya zama ba daidai ba ko da ya zama suna hana a ziyarci matansu ne saboda sun lura da nau'in matan da ke zuwa ziyarar magulmata ne masu tsegumi ne wanda za su zo su haifar da fitina a cikin gidan ko kuma tsananin kiyaye abin da suka ɗora matansu a kai ne ba su san a canza musu tunanin matan ya hana su amma dai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mata sukan zo matan anguwa sukan zo wurin matan shi gashi ya shigo ya samu wannan sannan in ya shigo wannan bakuwar tunda ba munafuka ba ce don me za ki ɓoye ta aisha ba ta ɓoye wannan bakuwar ba ko kun fahimta jama'a da ya shigo ya ganta sannan shi kuma da ya ganta wannan darasi ne zuwa ga mazaje ba zai ce to a billahi ba zai magana da matan mutane ba ko ba zai magana a a'a lallai ne haƙƙin shi ne don gidan shi ne sai ce wannan wace ce domin asali a ka'ida ke a matsayin ki na mace bai halatta wata mace ta zo wurinki ba sai kin sanar da mijinki wannan na daga cikin ka'idojin al'ada waɗanda ya mamaye mutane ba sa kula musamman mata idan yau da za ka shigo ɗaki ka zo ka kwanta ka huta sai ka samu wata baƙuwa sai ka kira mataka kana cewa wace ce wannan to ni gaskiya saboda allah na to in bacci ne so da aka ki sallame ta sai ki koma kina cewa ai mijinki baya son yan uwanki ai baya son ƙawayenki ai baya son yan makarantarku ai shi ya cika zafin zuciya ya cika tsaurarawa a'a ai da yana da wani ɗaki ne a matsayin tiraka sai ya tafi amma ɗakin kenan gadon kenan guda ɗaya daga ke shi yanzu in kin zauna da bakuwa a ɗaki zai iya sakewa ya bacci ita ma bakuwa za ta sake a ƙarƙashin wannan duk wadda za ta yi bakuwa ki shaida wa mijinki kin ji na ɗaya na biyu idan kika yi bakuwa mijinki bai sani ba ki maza ki sanar da shi kafin ya shigo ya sani na uku idan haka bata faru ba idan ya tashi shigowa kar ki ɓoye wannan baƙuwar domin ɓoye ta kuma zai iya haifar da fitina ta zargi cewa ba bakuwa alheri ba ce don me za a ɓoye ta ko kun fahimta yanzu kika ɗauke ta kika ce shiga ƙarƙashin gado ki durƙusa kafin ya fita idan yana shigowa kuma ya hau kan gadon ya kwanta fa ko kuma ya zauna gaban gadon ya ce kawo abinci yanzu awa nawa bakuwa za ta yi a gaban gado a ƙarƙashin gado kun fahimci wannan da kyau don haka tun da ba mugun abu ba ne amma bari ku ji matan farko daga cikin matan sahabbai ko sukan kula da irin waɗannan ƙa'idojin wata ta zo ta ce wa saidatu na fatima zan zo ainihin gidanki ai ta ce wa fatima ta mata izini ta zo gidanta za ta yi mata kitso da fatima ta tashi tahowa sai ta taho da hassan sai ta ce ai ban gaya wa mijina cewa in za ki zo za ki zo da yaro ba don haka ki koma yanzu da yaron sai na gaya wa mijina cewa wance za ta zo kitso kuma in ta zo za ta zo da yaro kashe gari da ta tashi ta tahowa tun da ta ga ta nemi izini sai ta kwaso tagwayen guda biyu sai ta kwaso eh, hassan da husaini afwan 'ya'yan guda biyu sai ta zo da su ta ce kai co abinda na gaya mijina za ki zo da yaro ɗaya saboda haka zuwanki da yara biyu ya kare ka'ida ta wannan din menene tana kula ne tana nuna tana da basira yanzu wata baƙuwar za ta zo sai ta kwaso 'ya'ya guda bakwai wannan yaro ya zo fitinanne ne ya buɗe kan famfo ya ta zuba wannan ya zo ya karya hannun rediyo wannan ya zo ya kamo ainihin firij ya kifar da shi wannan ya shiga cikin firij din ma ya zauna haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne saboda ta je ta kwaso gayya ko kuma a'a kin je kin kwaso 'ya'ya bakwai kin taho gidan kanwarki ko kuma gidan yanki ko gidan kawarki a halin a wannan yinin taliya ce kwaya ɗaya mai gidan ya siyo taliyan nan kwaya ɗaya da shi da matar shi da 'ya'ya guda biyu to ke kuma kun zo ku tara yanzu ku tara ga su su guda hudu nawa kenan taliya kwaya ɗaya za ta ciyar da mutum goma sha uku sai ku ga an hau tsilla-tsilla kun takura su don haka ku kiyaye ladabin musulunci in za ki je gidan mace ki gaya mata wance zan zo gidan kirana kaza sai ta ce a ranar asabar kin san mijina ma'aikacin gwamnati ne yana hutawa to zan zo ranar lahadi ai ranar lahadi ma haka ke dai bari sai ranar talata kuma zan shaida mishi ku nawa za ku zo a za mu zo mu biyu ne da yara nawa za mu zo da yara biyar a kai yara biyar sun yawa mu ma muna da goma sha biyar ashirin kenan za su rikita gida ku zo dai da yara biyu mu ma mun tura namu sun tafi gidan makwabta kun ga abin zai mana dan saisaitawa wallahi wannan tsarin tun muna yara jama'a muna primary school ake koya mana wannan a social studies a social studies rayuwar dan adam ilimi game da rayuwar dan adam shine social studies to in muka dawo muka zo muna hira sai iyayen mu sai su ta dariya sai wannan duk tsari ne na bature tun a da lokacin da ba intanet ba email babu waya wadatacciya sai a ce mana idan za ka je bakunta ka rubuta ka aikawa da abokinka ko dan uwanka kana nan zuwa ranar kaza ga watan kaza ko kaza kuma in ka tashi tafiya ranar kaza ga watan kaza ne dan ya shirya amma mu aina a kasar hausa sai bako ya duro maka kana nan matarka ta haihu da safe babu ainihin indomi da za a dafa mata ta ci da safe in rana ta take babu nama da za a gasa mata babu kaza sai ka ji an ce ai ga wasu iyayenta su takwas sun taho daga ƙauye a ina za su kwanta dole ka koma ɗakin samari kana kwana ko kuma ka koma zaure kana kwana su kuma su zo suna kwana a cikin ɗakin kamar gawawwaki <laughs> haka ne mana ba haka ake kwanciya ba kamar gawa mata sun taho su takwas daga ƙauye saboda 'yansu ta haihu ko kuma jikansu ta haihu kuma gidan gidan haya ne da shi da ita suke kwana to yanzu mai jego da ita da jaririnta ba su za su kwanta akan gado ba sannan to su kuma waɗannan a ɗan wannan kafet ko 'yan wannan eh, tabarma ko leda su ne za su kwanta su takwas haka <laughs> wannan na jin ƙanshin kitsan wance wance tana jin ƙanshin kwankwan <laughs> shi ne ya kamata mu tsaya mu tsara al'amuranmu wallahi amma da an yi magana sai a ce kaji 'yan boko kaji yan boko dan boko dan wuta ya ce komai nashi yana kididdigewa ne allah madaukakin sarki ya taimaka to sannan sai babban matsala da hadisin ya zo mana da ita ita ce jama'a a cikin ibada ba a kuntata wa kai karki ɗiba wa ibada karki ɗiba wa kanki ibada da ba za ki ce kullum sai kin sauke juzi'i biyu na alkur'ani wani sahabi ya ɗaukar wa kanshi irin wannan cewa kullum sai ya sauke kaza annabi yayye da shi ce akai akai akai shikenan da ya tsufa sai abin ya gagara baya iya saukewa da daddare don haka tun da rana yake farawa wannan sahabin shine abdullahi dan amru dan as abin da wannan magana tawa take cewa jama'a duk wadda za ta ɗauki ibada ta ɗiba wa kanta daidai yadda za ta iya duk wata hidima da za ki ɗaukar wa mijinki ki ɗiba wa kanki abin da za ki iya kakki shagwaba shi da kullum sai kin dafa mishi ruwa da safe ya yi wanka da daddare sai kin dafa mishi sai kin yi mishi kunu ya sha sai kin dafa mishi ti sai kin yi mishi tausa ki ce kin yi alkawarin wannan in kika tsufa fa kika kai shekara 60 ke ma nema kike ai miki tausa to in kuma ya ce to ai alkawari muka yi tun muna saurayi da budurwa dole kuma a cika alkawari ina za ki iya shi yana shekara 90 ke kina shekara 60 ba sai ku rukushe ku karere <laughs> juna na fata an gane saboda haka gaskiya saboda Allah ku kiyaye kun ga ibada jama'a duk abin da za ki na ibada ku rinka ɗaukawa kanku yadda za ku iya kamar ustazai kamar sisters wasu abubuwan suna wucewa a cikin abin da ya kamata su yi saboda haka sai ku ga daga ƙarshe sun kasa kaiwa to kai kuma kai sassauci sai a ce kai wannan ai ba da gaske yake suna ba da gaske yake addini ba a'a wato addini ana yin shi ne kamar yadda Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta Allah har mutuwa ta same ka tutun da ku za a yi wannan abu ne har mutuwa ta samu to ka rinka yi da lura ka rinka yi da lura duk abin da za ka ɗauka ka ɗauki da gwargwadon yadda shari'a ta shar'anta in ba haka ba sai ka zo kana yin abin babu nishaɗi allah ya kiyaye jama'a mu karanta wannan littafi insha allahu alhadithul al'awwal ku ɗaga murya mana ya ko an gaji ne alhadithul al'awwal hadisi na ɗaya عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه daga umaru dan khattabi allah ya kara mishi yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal lallai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce al'amalu bin niyya lallai ayyuka da niyya suke tafe al'amalu bin niyya ayyuka na tafe ne da niyyarsu wali kullum ri'in ma nawa kuma kowane mutum zai samu sakamako ne daidai da niyyar shi faman kanat hijiratuhu ila Allahi wa rasulihi wanda hijirar shi ta kasance zuwa ga Allah da manzan shi فهجرته إلى wa ورسوله to hijirar shi ta tabbata ga Allah da manzan shi wa man kanat duniya lidunya yusibuha wanda hijirar shi ta kasance don ya samu duniya

bukhari da muslim suka ruwaito shi alhadisu sani hadisi na biyu an aisha daga aisha radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya shiga wurinta wa inda hamra'a wata mace na zaune a wurinta

ƙala sai annabi ya ce mah ta bari alaikum bima tutiqun ku ɗibar wa kanku abin da za ku iya Fa wallahi! na rantse da Allah la ya mallu hatta ta mallu Allah ba zai gaji ba da rubuta muku lada sai dai ku gaji da ibada. Wakana a habbar dini ilaihi ma dama alaihi sahibuhu. Dama addinin da annabi ya fi so shi ne addinin da mai shi ya dawwama a kan shi. muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi wannan hadisi yana tabbatar mana da wata siffa ta allah maɗaukakin sarki ita ce allah ba shi da siffan malal ita ce gajiya allah baya gajiya kamar yadda kafirai suka ce wai allah ya fara halitta ne ranar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a sai ya gaji don haka sai ya huta ranar asabar shine allah yake cewa walaƙad khalaqana samawati wal ard fi sittati ayyamin ko wa ma bainahuma ko fi sittati ayyamin wa ma masana min lughubin yace sama da ƙasa da abin da ke cikinsu mun halicce su a cikin kwanaki shida sai allah ya ce amma babu inda gajiya ta taɓa mu allah yana mai da martani gare su to gajiya siffa ce ta ƙasa, to wannan siffa ce da bata halatta a danganta ta ga allah ba amma mu fa halittu muna gajiya to tunda muna gajiya to in mun tashi ibada mu ɗibi wadda za mu iya domin kada mai saurin gazawa hikimar wannan ita ce mu ci gaba da yi hassan da mutuwa za ta same mu muna yi sai zama har mu mutu kenan muna samun ladan abubuwan da muke aikatawa na haka wannan yana ɗaya daga cikin hadisan da suke magana dangane da ainihin aƙida allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan daga cikin abin da muke fa'idanta a wannan hadisi ɓoye suna aisha ta ɓoye sunan wannan mata me yasa ta ɓoye sunanta wallahu alam malamai sun ce sahabbai sukan ɓoye sunan mutum ne idan ya bayyana ya aikata wani abu wanda annabi ya yi zargi a kai to sai su ɓoye sunan shi in suka zo ba da labari saboda me saboda kada duk inda aka haɗu da wannan suna a ce yawwa kun tuna wadda annabi ya taɓa cewa bari ɗin nan ya daka mata tsawa kaza kaza to ita ce wannan to aka ce sahabbai sai suke hikima an ba haka ba ai a cikin hadisin aisha ta nuna ta san sunan dan annabi ya ce wace ce wannan ai da ya ce wace ce ba cewa ta wance ba kamar yadda ya zo a hadisin sunanta ta faɗi amma nan da aka zo ba da labari fa sai ta saka ya sunan ma'ana da annabi ya tambaye ni wace ce wannan sai na ce mata wance sai na ce mishi wance ce ma'ana sai na faɗi sunanta amma da ta zo za ta karar da abin da ya faru fa sai bata maimaita faɗin sunan ba sahabbai suna yin haka wannan shi ake kira ibhami a cikin ilimin hadisi ka saka yi sunan wani saboda wata hikima daga cikin hikimomin ga sunan mun faɗi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan muka dawo daga ƙarshe sai mu dubi me yasa mala ya kawo wannan hadisin dama ana magana dangane da ku mata ne ko to ashe mace bai daga cikin sunna tetayin ibada tetayin ibada har ta zama ta cutar da haƙƙin jikinta da kuma haƙƙin mijinta akwai wani hadisi da za mu samu wanda yake da wannan alaƙar ba daidai ba ne da daddare ki tashi kina sallolin na filfili ki bar mijinki yana kwance ba daidai bane ki bar mijinki a kan gado yana jiran ki ki zo za ku kwanta amma ke kuma kina nan kina hadda saba'una hadisa saboda gobe karfe tara na safe malam zai ce dole sai kun kawo hadda ba daidai bane kina hadda alkur'ani a nan gashi mijinki yana abin na a'a ba daidai bane ki ɗauki azumi gashi mijinki yana garin azumin nafila sai ya baki izini in ba haka ba yana da 'yancin wannan sallar da kike yi ya tashi ya cire hijabin na ke jefar da shi ya biya bukatar shi yana da izinin ya karbe ƙur'anin ya ajiye ba za a ce to wallahi za mu je mu gaya malam kana faɗa da karatun alkur'ani a ƙarya kike yi ba za mu je mu gaya malam ai wannan aya dama da ta zo ƙarshen suratu ikra to dama da irin ku take a ra'aitar ladhi yanha abdan Iza salla malam yana hana ni sallah in na tashi duk wannan wani gwalangwaso ne da kike yi tsegumi ne baki faɗi gaskiya ba gaskiya a lokacin shine ki ba shi haƙƙin shi to tunda kin hana shi haƙƙin shi duk hanyar da zai biya samu haƙƙin shi daidai ne ina fata an gane in ba haka ba bai taimake ki ba in ya baki ki ci gaba da hadda qur'anin yana nan kan gada yana salati yana yana hamma ya saka ki a cikin tsinuwar Allah da mala'iku har gari ya waye na haka mata sai ku kula da waɗannan haƙoƙin ta wani bangaren kuma idan mun tsaya mun lura da wannan hadisi da kyau yana nuna mana irin yadda mata daga zamanin sahabbai suke ba su da kasala game da ibada gashi har saboda son ibadar ma hatta zaƙe abin da ake nema an fahimci wannan da kyau jama'a wannan yana zaburar da ku da kuke cewa kuma 'yan salafiya ne masu son ku fahimci irin yadda salaf suke rayuwa su bauta wa allah wajibi ne kuma ku tashi ku rinka ɗabbaka ire-iren waɗannan abubuwan amma za ku ɗabbaka ne da gwargwadon ƙa'idojin da annabi ya kawo kar ku yi kuma ku ƙetare haddi domin allah ba zai gaji ba sai dai ko ku ainihin gaza daga ibada ne jama'a saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan wadda take da tambaya sai ta gabatar sannan sai mu addu'a mu tashi in